a shafukanmu na sada zumunta na wannan tashar ta radio wadata akan mita 700.4 ya mai da kewaye barka mu da wannan lokacin barka kuma da sake kasance da mu a wannan ranar ta yau asabar kuma daidai lokacin da muke gabatar muku na wannan shirin namu da kuke dakonsa a duk irin wannan lokacin akan wannan tashar. tare da bakonmu na kowane mako da Firizidan Nuhu Muhammadu Arzika shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar farar hula ta MPCR. Wanda duk da muna cikin lokaci na wata azumi al'umma musulmi, yau muna cikin watan wuni na e, sha uku na azumi insha Allah idan mun kashi muna fatan kuma Allah ya ba mu lada ya kuma yafe muna kurakurai ya kuma kasance muna cikin waɗanda za a bayan da Allah zai iya daga wuta zuwa aljanna. President barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Da fatan eh, an tashi lafiya ya tashi kuma asuba. To an gode ma Allah. To madalla ga mu mun sake dawowa cikin wannan zauren kamar yadda muka saba duk da yanayin azumi da kuma muhimmancin da wannan shirin yake da shi ga masu sauraro. Eh, muka gabatar da shi a cikin wannan azumin wanda kuma ya zai taimaka wa 'yan ƙasa su fahimci wayansu abubuwa da kuma watan ɗaya musu kewa na kaɗaici. Haka. Na'am. to alhamdulillah sai mu Allah mai kowa mai komi godiya ka san muna cikin hali na e, ta'aziyya e, muna uhani da muna cikin zaman makoki mm-hmm. muna cikin halin yin ta'aziyya ga duka 'yan uwanmu mu. Mm-hmm. Eh, maza da mata na birni da na ƙauye dangance da abin da Allah ya kawo. Mm. kuma abin da yanayin da muke ciki na matsalar tsaro a cikin e mutanen da suke ci gaba da eh, yunkuri mm-hmm. na da zama tsaye makiya zaman lahiya masu zaman lahiya hasada mm-hmm. to wannan muna fata allah mai kowa mai komi addu'o'in da muke nan muna yi allah ya kama muna mm. Allah kuma ya tsare mu Allah ya muna darnin kare tsakanin mu da su ina umarni da wannan dama domin kuma in isar da gaisuwa ta ga al'ummar Nijar maza da mata na birni da na ƙauye da suka ci gaba da ba da eh, ƙoƙari da hanzari da kuzari mm. da juriya zuwa ga kokowar da mun kasa kanmu mm. kokowa ce muke yi ta ƙasa tuƙuru ta wakai wannan yana da kyau duka 'yan ƙasa maza da mata birni da ƙauye na ciki da na waje su yi fa'inci wannan tafiya su fa'inci wannan niyya da wannan guri Allah ne ya kawo lokaci ya samu ne 'yan ƙasar Nijar na wanga lokaci na wanga zamani Allah ya samu ne abin yake bisa kanmu ya zamanto ya wajabta a kanmu domin mu tashi tsaye tsayin daka mu yi kokowa mutunci mu yi kokowa garkon mutuncinmu mu yi kokowa tabbatar da imaninmu ga ba mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah kun ba wani mutum ne wani mahaluki a duniyar nan da ya kamata mu ji tsoron shi wanda ya wuce Allah mun yi imani kuma komi kake takama Allah ya hika duk abin da kake takama na ƙarfi ko ta dubara ko wani makirci ko wani abu Allah ya yi ka sanin wata za ya yi ya maka magani to don haka muka mai da al'amarinmu ga hannun Allah muke ci gaba da ibada muke ci gaba ga roƙo muke ci gaba yin abin da ya kamata mu yi don saboda eh, Allah da ikon shekaru na sauƙin tafiyan nan duniyan nan tana cikin lokaci Allah ya ya halice mu ya halicce mu kuma ya bamu dama ba kwance muke ba ko kwana muna jiran mu ce komi gala-gala sai ya yi muna a'a wajibi ne mazan mu da matan mu birni da kawai mu tashi tsaye-tsayen daka mu yi daidai gwagwaron abin da muka iya yi wanda muka mallake shi mu jira kuma abin da ya kare mu bar mu Allah to yanzu ina amfani da wannan dama domin in isar da gaisuwa ta ga kuma ƙungiyoyi na musulmi na Nijar mm. ko in ce ma na addinai na Nijar gaba ɗaya wanda suke tunda akwai mu da dange masu addini wanda ba na addini musulunci ba. Mm. to waɗannan ɗin masu ma suna kawo tasu gudunmawa a matsayin su na ƙyan ƙasa mun san da su mun san ƙoƙarin da suke yi kuma muna fata Allah da ikon shi ya sa da tasu addu'a da namu addu'a Allah ya ba mu sa'a mm. mu yi mu ƙasanmu mu jicci na kaza ta ɓoye kwanta mu yi ma ƙasar mu jicci na kaza ta ɓoye diyanta, saboda ƙasa dai ta mu ce mu ne 'yan ƙasa ya kamata mu tashi tsayin daka mu yi abin da ga sa e ƙasar mu ta yi mutunci ko kuma ta wace ko kuma ta zan warwas ko ta zan abin rena ne abin a rena yanzu wannan tahiya muna yin ta sannu sannu to rana 26 ga wannan wata eh wata hmm. na juye na shekarar bara mhm. lokacin da Allah da ikon shi ya kawo dama na a yi juyin milki a taka burki a taka burki ga tahiyar nan da ake yi wadda ba ta da ba ta adalci ba ce mhm. tahiya ce ake yi wadda alamu akwai alamun gaskiya ko alamun adalci amma akwai eh, nan naro ne aka ce in ka nan anannaro mhm. anannaro eh, shi shine kamar in an ta yin cawa hmm. to ya an taika yin cawa to sai da dubaru sai a yi wani kamar kalan kowa hakan ga mm. na itace sai a aza cawa a kan shi sai mm. ya yi boko mm. kenan in mutum ya gani sai ya aza cawa kan cawa girma gare shi kuma tsaka babu komi ciki to shine ake ce ma anan da irin hausa mu to kaga kenan ya zama abin zalunci abin yauda. an nuna kamar muna cikin tahiya kamar demokarasiya ce ake ana nuna an yi zaɓe an zaɓi magabata an zaɓi wakilai suna aiki don ƙasa don jama'a ya kamata su yi aiki a demokradiyance don taimaka ma al'umma taimaka ma ƙasa sai a waye gari kawai ba gaskiya ba ne ba haka ba ne abin da ake yi eh, sunan demokrasi ake yi aiki da shi hmm. amma babu inda babu inda aikace ake yin ta demokrasiya musamman eh majalisar ceton ƙasa eh na da za sun ka bayan an yi wannan juyin milki, sun hito shekaran jiya da gwamnatinsu sun huddo takarda shekaran jiya asabar da ta wuce eh eh asabar zancen eh muna ɗan can eh. amma bai yi da tabbata eh. ba ne ka san ni ina eh, ko ina da dumi ɗumi magana ba ni iya ba ni sa ba ni wuce gona da iri ba ni sai in bari su da adda abin da ya kamata ya to su ne za su haɗi mm-hmm. ba ba mu za mu cewa ga wai bala mm. dan shi ne ko kana da ma wani fahimta ko wani tunani ko waɗansu matakan da ya kamata a ɗauka to tun da akwai wanda doka ta azama nauyin su ɗauka mm-hmm. to sai ka bari su ɗauki. in sun ɗauka da baya kai magana eh, eh, yanzu eh, kaga ai ranar da muka yi wannan hira rana wata yau mhm. ai nan ne aka huddo magana alhali ko mun yi nazarin cewa waɗannan baki ga irin lalata da suka yi muna mhm, mhm. ga irin halayen da suka zo da su ga irin maganganun da suka zo da su ga abin da suke son su cusa muna ra'ayi ga walakancin da suka yi muna tun da suna menene walakanci ka taso zo shiga gidan mutum baka bashi barin ya baka damar ka zo kuma in ka zo ka nuna kai na ga faɗin abin da za a yi ba kai za a yi ma shawara wa da za a yi kuma ga kuma ala dole kai dibin mutane dole komi suka yi tsaye da sai a bi ka to kaga wannan ya zan reni kenan kenan ya zama to su suna dibin sun rena mu kuma ka diba gani wanda suka aiko mutanen da suka aiko wanda suka zo wannan abu a rena ne ne fa ake aiko ire-iren su wanda ga sanar ba su da wani zumma in ka kalle su ma ba wani wata mahimmanci wani zumma wanda ga sa ya kamata a ce eh, haka ta faru a cikin mutane akwai zumma ka san zumma ko mm. zumma kamar mm. annura a ce mm. akwai akwai eh, akwai da an ganka an ga an ga mutum kuma an ga wanda ya kamata ko a tashi tsaye ko abin a dauke shi a mai matsayin kamun da ya kamata ya mishi to akwai su in ka ga za su aiko mana wani mutane a walakamacin ma suka mana wanda in ka gamu da ita tasha bakin wadata eh ko ko nan bakin kasuwa ko kallo ba ta ishe gaba karamin minista ce ko kallo ba mutum ma matsayin ta na karamin minista ba in ka ganta dai ta da wani wani abin ga sa ka kalle ta amma irin su zaka aiko mu mutane a ce ga su su zo su ne kuma kai da da mutuncinka da matsayinka da komi da komi a ce wai a walakance hmm. ka zo suna an ka aiko maka su zo za su kuma faɗa maka abin da suke so kuma kai dole ka bi to wannan wannan ai da ake zancen mutunci hmm. ai mutunci ba kuɗi bane mutunci mutunci ba arziki ba ne na kuɗi ko na na kada mm. mutunci arziki ne wanda ba ya da misali ba ya da gagara misali ne ba iya da tashi da dan shi mutane masu magana yan iya magana suka ce mutunci nono ne mm-hmm. ko aka ce in ya zube bai kwasuwa mm-hmm. saboda ni aka ce nono an ce nono saboda nono ya wuce ruwa ka san ruwa an ce ba a rayuwa sai da ruwa mhm. to amma shi nono ai ba a rayuwa da ruwa ɗaya kuma mhm. kaga nono kana iya rayuwa da shi mhm. duk cikinmu da an ka mu nan ga da muka tashi da nono ne mun rayu sai da mun kai kusan shekara guda ba mu cin wani abu sai nono muke sha nonon nan ne yake rayar da mu yake da sinadaran da ke cikinsa wanda komi a ciki daidai gwagwado wanda suke baka damar ka rayu kenan nono kammalallen abu ne dan shi an ka ce mutunci kamar nono yake kenan in ya wace in ka bari mutuncin ka ya zube ko wani ya yi abin zuda maka mutunci to wanda duk ya maka abin zuda maka mutunci bai riga maka komi ba komi bai riga maka ba hmm. in dai ya tunda ya yi shi da niyyar shi guyin shi ya zuda maka mutunci hmm. a walakance a ne saboda yana ganin haka ya kamata shi ya yi hmm. to kenan duk wanda ya yi irin wannan kai ka bar shi da Allah ka ɗauki mutakai kuma akan wanda ya kamata ka ɗauka daidai gwagwado ba sai an yi dogon zance ba. don yanzu da suka zaka suka ce suna son su zo su gane mu suka zo suka ce ga irin kuma abin da suke son su yi mm. to yanzu da aka yi maganganu sai suka kwatanta in ba karshen eh, ta ma bayan sun yi magana da mutanen gwamnati mm-hmm. da shugaban gwamnati ma musamman mm-hmm. sai suka ce kuma ai bata kare ba son suka yi ala dole sai sun gamu da shugaban kasa kamin su su samu damar faɗa mashi ma abin da suka yi zance da shi kari ba gani ba mm. kai hira da Eh, prime minister ko da ministoci da prime minister mhm. to ai ka ba su damar su su yi mishi kwantar handi ko kamin ka ce kuma a'a kun gamu da su kuma hallau yanzu ba su isa ba sai kun koma kun gamu da shi da shi oga kwata-kwata mm. ina gaske ku take saboda misu kakarar saboda a walakance sun mai da mutane da a ne mm. ake ɗauka kasashe magabatanmu mm. tun da magabaci ne kace gani da girman shi da komi da matsayin shi mutum da ya sabko dan dan amin shi ya zo shikenan kuna jin tsoro sai a ce sai presidents sai fara shugaban kasa kawai fara shugaban kasa kace ganin su a lokacin sun san waɗansu kasashe waɗansu kasashe ko komumuwa waɗansu komumuwa na ma'aikata manyan ma'aikatan gwamnati ba sa gani surtout waɗanga irin le komi da na wani bank mondial fmi e mm, wane mm, ne in sun zo ya da komi irin su da aka gama su da su amma a yau din nan mun yi zama nan kasar ga inda representant resident na bank mondial ko fme hmm. wato ya gani yake ma shine shugaban kasar hmm, hmm, in yana bukata shi in yana gani yake yana bukata audience eh, bai iya bukata ganin president ko prime minister ko minister de plan a ya ce yana bukata ganin shi ga ini a ce bai same shi ba alhali ko sun san waɗansu kasashe suna watanni ma suna neman samun dama a basu su su ka fahimta suna zuwa suna dawowa suna suna zuwa suna dawowa suna neman a ba su lokaci in har a gani da ya kamata eh, to duka wannan yana cikin tsari kuma yana cikin tsarin daga tsarin ma ana iya gane hankalin girmamawa da mutuntawa mm. da kuma kai yadda ma ka ɗauki kanka duk abin da kake ina faɗa maka ka shi a zakari waton komi kake yi in kowa ya rena ka kai kaka raina kanka kuma in kowa bai mutunta ka ba kai ka mutunta kanka mm-hmm. ka san kai wane ne ka tsaya a kan haka amma in kai baka mutunta kanka ba ka rena ka kanka ba ka dauki kanka wani abu ka mutunta kanka ba ba kai abin da ya kamata ka hana kanka yin abin da bai dace ba ka yi ka yi shi kenan kana cikin wanda ka koma ballagaza to kenan wani fa da gadin wanda kake kan jikinka haka nan shi ma zai daukan matakai na tabonka haka ne zan zancen yake amma eh amma don duka wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan ta yanzu da aka zo aka yi maganganu dama mun ji ma muna faɗin kokowa da muke yi a nan Niger mm. muna kokowa ta tabbatar da mutuncin mu ta kokowa na girma na hudda da duk wani mutumin duniya ko ta ƙasa ko wani wata hukuma ta duniya za mu iya mu hudda da ita bisa hanyar mutunci da mutuntawa in akwai abin da kace so gare mu a zo a zauna a yarjejeniya a dibi yadda ya kamata abin da an ka a baka abin da an namu ka bamu mun sani ba mu iya yin komi da kanmu da kanmu dole sai mun yi hudda yanzu muna da arziki musamman irin arziki na, na ma'adanai to amma ai ba mu iya sarrafa shi ba ai kuma ba mu iya hidda shi ba ai kun ba mu da kayan wannan aiki kun ba mu da mutane ƙwararri da suka iya wannan aiki a wani fanni fanni wani wasu muna wani wasu da Allah ya ba mu sa'a mun kai gare su to kenan tun da abin ya zan haka nan kenan dole ne cikin tahiya sai ka ga da wa za ku iya ku daidaita domin kowa ya samu nashi kaso mm. ya samu nashi rabo cikin hankali kwanci eh, ya danganta da ne eh, da eh, duk za a yi a iske hakanan ne take mm, eh ba a kwari kowa ba da wanda ya kawo kayan shi da ilimin shi da kuɗin shi mm-hmm. da kai da adda hili da adda gona da adda wurin noma mm-hmm. kaga kenan sai a daidaita a ya kamata a yi mm. wanda kai za ka samu naka shi ya samu nashi mm. tun da ƙarshen ta dai kai da kake gina ai shi bai kwasa kayan ta da shi kan su mm. in kai ginoni na nan ga in an kai ai ba ɗaukar su za a yi a maida su wata ƙasa ba to amma in ba ai ba kamar yanzu da mun kai zama nan ga zamanin da mun kai zama muna da wannan kamfani na faransa hmm. masu aikin iranium hmm. shekara hamsin suna ɗiba iranium ƙasar da tamu eh hamsin da tun tana koshe ba hmm. ta koma arewa <clears throat> yanzu ta koma orano ba su samu dama su yi gina ba tsawon dukkan shekarun nan duk tsawon shekarun nan sai inda suke zama inda suke haya gida ne da an ka gina da kuɗin da aka samu riba ta sai da gujiya wannan gida sonara akwai sonara ɗaya mhm. akwai sonara biyu hmm. wanda an ka gina da waɗannan kuɗaɗen su ne cikin su ne suka yi rayuwa nasu zaman kamfanin mai aikin iranium a cikin eh, eh, ɗiba iranium ƙasar mu ta Nijar suna zuwa suna sarrafa shi suna kai suna unhani da shi a cikin ƙasar su kuma suna saida mu sauran duniya hmm. kuma mu kawai banza lokacin da mun kai raskuna a 2006 mai 2006 muka ce ya cancanta a ce areba ta dibi a eh, ƙasar nan da idon rahama jiha ta agadas da ake hudda iranium ko hanyar kirki babu cikin gari babu wani babban gida na kirki gashi a zuwa gani in ba otal ɗin na kadafi ba da ya sa an ka gina hotel la lafai hmm. kamin a yi waɗangale a gadar sokuni a yi ɗan sabon gidaje eh to kaka za a yi a ce ana unhwani cikin ƙasanmu ana hudda arziki cikin ƙasanmu ana yin komi sai a ce hanya ma wadda aka ɗauka kayan da gwamnati ya gama ƙarfi an kai su kayan nan da ake ɗauka suke dargazar da abin saboda yawan zuwa da komowa saboda kayan nauyin kayan mm. kuma a ce ba su iya kamawa a yi abin da ya kamata a idan a samu hanya ta kirki kuma a samu a cikin yankin arlit gudan arlit ma yanzu zaka arlit ba zai bai na jima ban tai ba mm. amma akwai eh, in garin yadda har yanzu yana nan kama eh, yanayin karamin gari mm. alhali ko ya kamata a ce ai an gan shi ya zama to kayartattan gari wanda ake ɗaukar matakai na kariyar lahiyar jama'ar da ke kewaye da garin tunda garin ya tabbata lokacin da aka kawo wannan ka fahimta mhm. to sai duka wannan ba a yi shi ba ai shi ne yadda mun kai wata gamuwa da ambasadar insu an 2009 le 2 mars 2009 ya zo na ya ce yana son ganin mu an ce yana son ganin mu bisa kan sarkozy na shirin tahowa mm kakane za a ɗaukar matakai kai in ya zo a samu wani rikici kaza kaza ya ce ya zo ya gane mu an ce ai mu ne masu ɗan takahe masu tsawon kunne masu mm. masu eh, wanda ba mu yarda da abin da eh, muke tsawon ra'ayi zuwa ga faransa mm. ya ce muna ai gashi ya zo shi gane mu saboda kakaza ya ce to ya ce wai menene a tsakanin mu ce to mu ƙarya ce ake muna mu ba mu cikin wanda ga kyama horon shi an tanke ƙasa a wadda muke kyama ko ko al'umman faransa amma muna kyama halayen da ta ɗabi'un su na faransa da kuma hukumomin da suke da faransa da kuma kamfuna ko in ce kamfani na faransa na areba ba shi ɗaya ba akwai kamfuna da yawa kamar wani sefawo wani wane ne wanda sai zaman to an kasa su kamar ekan kadiba ha gani yanzu sefawo ba su wake kera mota da muke saye ba zuwa ne suka su soyo ta japan su zo nan su sai da muna ita sai an yi baya uku kuɗinta eh tunda dole ne an yi wani ta maja-maja cikin akwai su dole sai an bi ta hanyar su a sayo a kayan ƙasar mu kai kai mutane na sun cuce mu wallahi sun zalunce mu lokacin da muke kai cikin tukunya kai cikin duhu mm. sun zalunce mu an kai wa da ya to komi ekan sadin mu ba mu iya zuwa can inda aka inda aka yi izini mu sayo mm. sai dai mu ba su su su taya su muna su kuma su kara kuɗi kuma kuɗin mu ne da kuɗin mu eh dole tunda abu ne gashi ya kamata a saida maka jikka goma su sun je sun so shi jikka eh, goma eh, eh, in sun saida jikka goma din ma sun ci riba amma sai su yi baya su ce sai jikka ashirin kuma baka da halin ka samu saye in ba ta hanyar su ba sun mimmiɗe takardu hmm. wanda sai ta an bi ta hanyar su ake sayan komi ka cuce mu shine kan ji ana zancen le zakor la mm. wannan le 11 akor akwar in nan guda 11 wanda lokacin da an ka ba an ka ce an ba mu incin kai mun samu incin kai mm. ranar 24 ga wata na avril a eh, son c'est-à-dire bayan wata biyu bayan an sa sabon gwamnati na na na sabon sabon jamhuriya ta Niger ta mm, farko aka zo aka sama waɗannan mu wannan aka cila samu su sa hannu ga wannan takardu wannan takardun to sun yi ta aiki da su eh, sun jima suna aiki da su eh, da hankalin cutar mu wala ala dole sai mun bi ta hanyar su hmm. sai sun ci riba akan mu kaga yanzu ai kana so yanzu kai yanzu kana iya komande ai sai ka tashi yanzu yau mutum akwai da yawa na zuwa sai su yi komando su tai su tai Dubai su so kuma su tai koko su tai ma Japan inda kansu su tai su da hmm. kansu tai su hmm. ba tare da an tai koko ka tashi ka tai kai da kanka tai wani cirki ko ina ka tai ka so a lokacin da kamin mu bi jere din sai mu dole mu bi tasu dole sai mun bi ta sefawo su ne in dai batun mota ne sayan mota sai mm. sefawo in dai mota zaka sayi sabuwa sai sefawo in wani abu zaka sayi katarfila kayan aiki na waɗanga abin nan sai sai sai manutention manutention ga ta nan kusan mm. bai yawo mm-hmm. sai can zaka aiki can ne aka can ne suna sai da maka ba su ga yin kayan aikin ba ai katarfila ba hawan shi ake yin shi ba mm-hmm. ko waɗansu abin da ake aiki su ba hawan shi amma su ne suka aka gilma wanda in kana so ka sai kayan sai ka bi ta hanyar su zaka sai su ko hmm. su riba eh, riba su to haka ne suka yi muna wannan hankalin cuta hankalin zalunci hankalin yaudara mu ko muna kai cikin tukunya hmm. ba mu da wani hanzari na nazari ko tunani na cewa bai dace ba mu ba kanmu ana ana tatsa nono ana yankan mu kamar shanu kuma ba mu ci a komi alhali kuma an san da cuta yanzu ne muka sani yanzu na muke nan muna sani dan shi muke cewa yanzu muke kokowa bijirewa hana kanmu a yaudare mu hana kanmu a zalunce mu hana kanmu a cuce mu yanzu na muke da muna yi ai shine wai kokowa da ake ciki dan shi nake ga magana dan jama'a su fahimci abin da ake ciki dan shi muke yi kokowa na cewa a tabbatar da sovereignty da independence ta gaske ba wai sovereignty baki ba suverenitan independence na gaske wanda mu ne adda incin mu ga abin da ya kamata ga gyara mu yi shi ba wani zai ce muna ga wanda za ku yi ba kuma ala dole sai wanda za a yi nan wanda ga gyara shi ne za a yi mu ba wanda zai gyara mu ba mm. ko bai gyara mu in ya haka yake so haka za a yi da haka nan a ta tahiya haka eh da ba gani ba lokacin da ayi da an ce an yi kudeta sai a zo a ce muku ala dole wata uku sai ku ta mm. election ba haka an kai mu zamanin bare ba mm-hmm. da irin rigimar da an kaga an samu na rashin gaskiya zamanin jagorancin eh, cohabitation a fc da wannan mm. da nouvelle majorité a wannan lokaci irin gingimun da an kai dan ta abin ya ya ba da dama an yi kudeta wole a aji hankali a dauki matakan yin abin da ya kamata a gyara a maido komi bisa hanya akan siyasa akan tsari akan komi sai aka yi dubawun cewa ala dole cikin wata shidda a iske an komo bisa ba ta mm, demokrasiya an ka zo an ka yi cikin gaugawa an ka yi wani forum cikin gaugawa an ka zo an ka yi an ka yi mi aka ce mashi aka yi aka yi kundin tsarin mulki sabo aka ce to ai eh, a gurguje ko da an kai wata da an ka ce ai kenan yanzu sai sabon zabe ba ai komi ba duk lahin da an kai duk lalatar da an kai duk matsalar da an kai duk cutar da an kai duk abin da ya kawo ta eh, rishin fahimta da rishin gaskiya wanda mutane da hankalin su ai suna iya ganiya sai an ka hana musu wannan irin wacce take ce ake son kuma yanzu a ita ce mutane suka son su ce ala dole sai su samu wannan hanya sai su su za su haɗa mana wanda mu yi ai mai da ake shi ya san inda yake mishi yoyo kai ba kana waje da can mika sa abin da muke ciki ka san irin irin irin matsalar da muke fuskanta mhm. mika sani amma yanzu da can su ne gwanai za su faɗa muna hanyar da ya kamata mu ko da za mu bi alhali ko ban mu ɗauki lokacin dai tsaye da ruwan miya ba na a iske duk inda adda wani kwakwai na tahiya na fa'inta musamman matsalolin tunanin mutane hankalin su eh shanjaman mentality comportment tun da waɗansu abubuwa da kake gani waɗansu abubuwa da suke faruwa ya kamata a yi bancakan sanin kakane suka tabbata domin a ga inda in baka san ko ɗin abu ba baka san tushen abu ba ya za ka kai mashi magani amma in ka san tushen abu sai kai mashi ka kana iya jaraba yin mashi magani mm-hmm. to yanzu kaga za a iya samu wannan tushe ba in ba a ba da dama an ka ɗauki lokacin fa'inta ba lokacin gane a lokacin tsaye da ruwan miya a gane duk wani kurakuran da suka faru yadda suka wakana a ƙani aka yi a aka yi musamman yanzu ba ka gani kwanaki mun yi wata magana mutane suka yi musu radda an ka yi e, mali mhm. niyya a kawo operation serval daga horon mhm. da suka ɗauki niyya sun ce ran landi shugaban ƙasar mali ya aka ce ya rubuta musu takarda na neman taimako su kama masu da, kayan aiki da, abun nan domin su rime kansu karkuwa cikin ran landi ba mhm.

an ce ga matsalar da muke da ha maza ha mata a ce lendi sun an ba da amsa kuma a ɗauko mutane wajen mutum dubu hudu a kawo su a shirge kuma nan a ɗauko kayayyakin yaƙi da sauransu a kawo nan Nijar a shirge su sai muka tashi da dare muka wayi gari sai kuka muke ji a irin katon buri'in nan mm. wanda ya ci oh. eh, mai jirage ne wannan masu mabban kuka da jirage ne masu ƙaran nan mm. wanda suka tadda ma duk mutanen na mutanen na kusan aeroport da eh, basura da tallage da feyi ba da wane ne dukansu babu inda kai akwai mutane da yawa wanda suka samu matsala iri iri eh, akwai matsala da yawa iri iri iri iri wanda suka samu tunda a lokacin nan mun samu kuka da yawa da mutane suka zo ce mun ai ga irin abin nan burin nan ga abin da yake musu ga abin da yake sa musu akwai mata masu juna biyu da yawa wanda ma suka samu abin nan eh ba suka samu bari na na aiwa na kayan cikin da suke dauke da shi don abubuwa ne da an kai babu shiri ba zazzo babu wani bayani kawai dai sai da an ka waye gari an ji ka san ai me ya ka sa mutane ga jin tsoron aradu wannan ƙaran ne ai tsoron da mutane ga aradu ƙaran nan ce da take kuma a hirgice ba shiri yake zawa eh ba shiri a hirgice ya zo ya ai maka wani katon buri mhm. to kaga komi komi eh eh kuzarin ka mhm. komi kuzarin ka sai kara zanni komi kuzarin ka sai ka tunda an ka ce kana ganin walƙiya da kake ganin ta nan mhm. ai aka yi ta ka gani ai walƙiya ta ta wuce hankalinka na abin da kake gani da wuta ko rana eh, ko an ka ce an yi walƙiya irin yadda hasken walƙiya yake ka ga yadda yake ai kaga wata irin wata irin wani haske ne hori wanda ya wuce irin wanga haske sai ya yi lokin balin da ga shi dan kaɗan ne wa walƙiya ce kuma sai ya wuce to kaga a deja mai hankali ya san cikin duniyar nan akwai abu da yawa tunda muna tare da wannan abu kaga in an kai walgiya aka ce an yi walgiya an ga an ga an ga kowa an ga kowa eh tunda ya kai walgiya komai yake ƙasa kana ganin shi ko da dare ne ko mu duhun da ake ko ba haka bane hmm. to sun ka zo waɗannan mutane sun ka ɗauko niyya suka zo suka jibge kayan su nan Niger nan nan aeroport suka ce sun taho a gaggauce babu zancen a tsaya bi ɗan wani takarda izini ko menene kamar Niger ba sai ta bada izini ba kawai sun zo suka taso suka zaka a janvier 2013 muna ta magana muna ta magana muna ta magana sannan ne aka ce to yanzu ga magana ya kamata a zo a yi takardu na gyara shi ne an yi umar de mars 2013 aka yi tax na regularization na wai an ce an yi rajeje na ba da dama horon ta zo Nijar ta zirge bazu logistic inter cikin wanda za ta unwani da ita da nan Nijar ta yi aiki can Mali. tunda da nan in kana son ka kai wajen gawo wajen wajen kidal mm, mm, da mm. neman yi sauki daga taso da bamako tunda nan safe a fen 200 km 300 km can ko wajen mil e km daga ba mako kenan duka wannan abu ne mai iya yiwuwa tunda mu muna da kishi muna son ƙasa mu muna son yan mali ana iya ai muna shawara mu in mun ga abin ya cancanta sai mu yarda mu bada haɗin kai a yi tare da an bi hanyoyin dokoki namu na ƙasa. ba tare da bawar an kashi ba a walakance da hankalin mulkin mallaka mulkin danniya mulkin cewa har yanzu faran shi ganin take mu yankin ta ne abinda take so take yi ba sai ta yi mana shawara ba ko mun yarda ko ba mu yarda ba za su yi hmm. to ai nan ne aka samu matsala ta magabata in aka yi irin abin da aka aka cila samu ku kamar ala dan mi za ku yarda sai ku fi fishire ku ce ba ku yarda ba kuma ku ce ku ba amince ba sai a ɗauki matakai sannan za a yi eh, sai a yi to sai ba a haka nan ba sai abin ya aka bari sata wuce to cikin wannan sata wucen ne kamin a zo ga wanga na operation serval mm. sai aka iske ashe kamin su su zaka mm. waɗanga masu hankalin zowa su dan su su mamaye ƙasar mutum da sun yi aiki da na'urar su mm. sun auna sun ga matsayin duka ƙasashen ganin afirka ta yamma mm-hmm. babu ƙasar da take daidai da suke so kamar ƙasar Nijar musamman yankin nan na inda adda eh, wajen Agadas. Mm. Nan ne suke so tun daga nan in sun aza na'urorinsu duk abin da suke so su auna wanda ya shahi ƙasashenmu nan kusa da nesa suna iya samun bukata. Mun kuma ai musamman wannan ba. mu da wannan ilimin da ya kai sanin haka nan. Mm. Yanzu sun zo da wannan shawarwari ai ya kamata su ba mu sani. kuma su zo su kwatanta muna yi rajejeniya rajejeniya bisa hanyar da ya kamata a ce an yi ta a sanar da mu mu sani mu gane akan mun sani ka san ka sani ka na sani mm, mm. ka san ka sani ka san na ba da haɗin kai na yarda ko kuma ka san ka sani ka san ban yarda ba mm, ya tun da haƙina ne ƙasa ta ce kenan ina da haƙƙi in ce ban yarda ba in na ce ban yarda kuma ba ka iya cila sami ni ala dole to sai ba a nan ba sai aka yi wata takarda hakan ga ta arena ne mu amurkawa muna son mu zo ku lokaci kaza ga abin da muke son mu yi gawa da za mu yi shiga da za mu yi shiga kun yarda ba ku yarda kamar irin zaman ga da muke yau akwai mutane da dama wanda a raina ne ai ka san an ce kamar eh, an ba da misali na zamantakewa wanda in za ka iya tahiya da mutum ai wajibi ne kai mai shawara ai mun yi karɓi mutane da yawa da irin wannan matsala na a ƙungiyarmu mm. matsalan maza da mata mata da miji matan da in za su fita ko suna da niyyar fita babu zancen shawara ko sanar da miji in ya cancanta su tafi ko in bai cancanta su ba a'a sai sun shiryo komi da komi kana nan zaune sai a zo a ce maka zane kuma in an ce maka zane wuri ka nan kuma a ce ka ka kuɗin taksi kai ba maka shawara kuma kai ne an mai gida ya kamata sai ka ba da izini yin na shari'a ta to sai ba a tambaye ka ba ba ai maka shawara ba kai ce ka yarda ba ka ce ka amince ba an shiryo an yi komi da komi yanzu abinda akin gi eh kawo kuɗin mota kenan ka yarda ba ka yarda ba ta ya za a yi kana so ba ka so sai an yi kenan babu zancen inci ko mhm. kenan zancen incinka ko incinka ba da izini hakinka na ce sai in ka ba da izini ayi. Mm. babu wannan magana an sha hita. gaya maka ne kawai za kawai faɗa maka za a yi kayan rakun kuma baka yarda ma ta yaza hmm. to kaga kenan irin wannan rayuwa a zaman zai zaman zai yi a kane wannan zaman zai yi kuma a ce an yi zaman shi na musulmi ne mata da mijin musulmi to irin wannan abubuwa na yi samun dosiye sun yi ɗari wanda muka yi koke-koke irin wanda muka zo aka zai a azamnar da mutane a maida komi bisa hanya a ce to ga irin kai yanzu da kai ya kamata kai wa da kai ya kamata tunda akwai waɗansu mutane ga su su ne uwayen gidan su ne kamar masu gidaje mhm. amma tun ƙarfe shidda kamin sallar su bayan sun shirya su hita ba su komowa sai yara sun yi kwana suka ko shigowa cikin mhm. gida kuma haka ne ta take to kai baka bar ma iyalinka ba abin da ya kamata su ci mhm. kuma ka huta ka bar su ka ta heka gudan ini baka kula ba sai da ka komo bayan sun yi kwana to in ya kace son ita matar ta ci da ɗiyan tunda ai alƙawarin da ka ɗauka wajen uwayenta ga alwalinka da nasu an gamu an yi magana da ci da sha da wurin kwana da mane ne ba bugu ba zagi ba da sutura da mutunci da kaza da kaza da kaza da kaza duk irin tahiyar da aka yi irin wanda aka waɗi kuma sai yanzu aka waye gari wayan to ina ne tahiyar za ta yi kenan ka gani yau akwai abubuwa da yawa wanda cikin hirar da muke yi wanda ya kamata mu yi eh, eh, cikin irin waka tahiya na yau da kullum mm. wanda ya kamata mu zan ɗaukar su guda guda muna kawo gyara a kansu mm. malumma da suka san irin yadda annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin hadisan da sanka karanta sai su ja hankalin mutane bisa sahihan hadisan nan da suka ba da bayani akan cewa Allah ya ce kuma annabi ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ga hadisi sahihi kowa an ittafaki kowa ya yarda kenan sai mutane a sa su ga hanya tunda Qur'ani da wannan duka da shi kanshi manzon Allah ai Allah ya aiko su ne don su taimaka mutane kamar misali shi model ne wanda ya kamata kai koyon rayuwarka na musulmi a kan shi kuma kai koyon rayuwarka na ɗan adam a kan shi duwa da ya kamata nan Allah ya sanar da shi kuma ya sa ya ba da damar ya aiwatar da irin wannan misalai kenan in baka sani ba sai ka nemi sani ga masana ko kuma ka nemi sani cikin inda adda shi ya wuce. ka fahimta mhm. to duk irin wannan matsalolin shi suka kawo ridanin eh, rena mu zuwa ga waɗancan ƙasashe <coughs> yanzu tun 2012 sun kai wannan shawara suka ce suna so su su aza su amerikawa <laughs> su aza bataliya na su su yi waɗansu gidajen da ba san kansu ba yanzu suka zo suka aiwatar da abinsu mutane a cikin ɗari-ɗari cikin ɗan tsoro cikin menene dai ana nan ana ta yi har ya kai sun ka ba kansu damar cewa ai yanzu su suna da hanyar nuna mana wanda ya kamata mu yi kaza ko kan mu yi kaza mu kuma alhali muna da abin da Allah ya ce annabi ya ce sai yanzu su yanzu kamar jakadin amurka wanda ya huta da nan hmm. kamin wannan matar ta zaka hmm. jakadi ne wanda shi kan kanshi bai komi sai tallar yan luwa'i disku yake yana kwatanta wannan harkokin luwa'i inci ne na dan adam mai bukata yi a kyale mm. shi yan da yan maɗigo da yan maɗigo da duk irin wannan lalata da take ta mm. ai a sunan lgbtqs mm, wani kacan iri iri irin duk abin da yake fawa wanga ambasadar da ya wuce ta yi ambasadar inga ite haka yake shi ma a faransa akwai ambasadar insu akwai musamman abubuwan da suka yi tanadi na taimakon ƙungiyoyi wanda suke son su yi wannan sana'a su kama musu hmm. cikin proje-proje ko in ce ƙungiyoyi na da suke nan wanda suke cewa sun zo taimakon mutane ONG international wani wane ne akwai su kowace da wani irin abun da an ka aza mata nauyin da za ta iya keke yi wannan kai kai wancan kai hmm. kai wancan ku tattaho su ga gaggame su ba a barin ku gane sai dan kaɗan ne ake dan kis wanga shi kaza wannan can can shi kis wancan shi kaza wancan shi kis wancan shi kaza idan su eh, eh. kwanan baya wani ya ce eh. za a koya ma yara cikin makaranta ilimin ijma'i yo ba haka nan ne suka yi ba suka yi wannan takardu suka sa mutane suka amsa nan ma shi ba zun ba ya ta ya amso ba da waɗanga mutumin da ya zaka na Luxembourg mm. Luxembourg waje ce zai ba da kuɗi wajen sankaran sanki miliyan da dolar za a taimakawa da irin wannan da wannan gudunmawa mm. wadda za su ba da dama shi kan kan shi zai zaka matar shi namiji da mm. tare suka zo matar shi namiji ne sun ka zo nan kowa ya gansu ganga kuma an ka zo an ka tarbe su sun ka zo nan an ka tarbe su su bazin sun ka tarbe su a matsayin shi na shugaban kasar musulmi kuma an kai magana a ce ai ba ka da incin kai magana in ka yi ta waton dubara aka yi na kai kaka za a yi a danne ka a hana maka samun bakin magana ko ko a murje ka in ma yana wa a murje ka sai dai kullum suke abubuwan su basu in Allah ya kuma ni na imani da ba mu yi sai Allah kuma ba wanda ya sai sai Allah hmm. duk lokacin da kake son kai wani abu na cuta zuwa ga al'ummar Nijar ko kuma zuwa gare mu don ka ji muna yin abin da bai birge ka ko bai maka kake ganin za ka tunanin nazarin yadda za ka shigo mu domin kai muna banna ko kai mani za ka iya watsa muna kashin kashi ko wani abin da zai zamanto eh, eh, eh, na na mutane ba za ka samu sa'a ba tunda babu wannan hanya ta shiga haka take zancen ta don haka kenan a yau din nan Jama'a 'yan Nijar muna cikin lokaci, lokaci da Allah ya sanar da mu, ya ce ya keɓe watan Ramadan, wata ne na ibada, wata ne na roƙo, wata ne na gafara, wata ne na taimakawa, wata ne na tausayawa, wata ne na mutuntawa, wata ne na girmamawa. wata ne na faɗakarwa wata ne da ya kamata eh, mutane a tunatar da su su san abin da ya kamata su sani in ba su san shi ba in sun sani kuma an tunatar da su domin su yi abin da zai sa shi Allah da ya halicce mu ya yi mu saboda yana buƙatar mu yi irin waga ibada na, bauta mashi na yabon shi na na girmama shi mm. na, nuna ƙauna a kan shi na nuna ƙauna. ai ka san so iri iri ne mm-hmm. akwai so na dole akwai so na cilisa akwai so na kwaɗai mm-hmm. ka baka nuna ka san mutum da yana dan baka wani abu mm. amma akwai so na kamna kuma akwai tsoro tsoron tsoron eh, eh, eh, na samun hasara mhm. kana tsoron mutum don kana gudun ya hana maka wani abu kana tsoron mutum don kana gudun ya yi kaza mhm. kana gudun kana tsoron mutum don kaza to kaga irin wannan da so da tsoron nan ta hina suke kaga ai in kana daidai da abin da kake so ai ba ka son abin da ya taba shi mhm. ba sai an buge ka ba ba sai an baka wani abu kawai kamna ne kai ba ga yana mutum ya ga abin da yake so ba sai ka gani babu irin abin da bai sai a sashi babu abin da bai yanzu ga su mutane da yawa da ba su iya kansu sai ka gani saboda tsananin so wani bi da za a ca so na hauka sai ka gani ana sa su cikin rayu ba na ce maka yanzu yana da mata ba sai ta taso shi yana son ta son hauka eh, eh sai bai iya haɗa mata gaskiya ke abin da take ko take da niyya ba daidai ba ne mm. saboda yana gudun ta barshi tun da bai son ta barshi mm. kuma abin ba bai kamata kuma abin bai gyara shi kuma ba bisa hanya bai ji mm. amma tun da yana yana yana amnata yana son ta bai son laihinta ko yan uwan shi suka ce wane eh, kai wane kan majikin ka mai da kanka mutum sai ka ji dai suna ta faɗa tun da <laughs> <laughs> bai son sakiya to ire ire waɗannan abubuwa suna cikin abin da ya kamata mu yi umfani da wannan wata na Ramadan mu saurari kanmu mu saurari juna mu saurari abin da Allah ya ce annabi ya ce da ake nan ana wa'azi ga yanan barshat ko ina ana ta yi mm. don mutane su ƙara fa'e su ƙara gane tahiya yadda ya kamata to kuma mu gane da cewa ƙasan nan ta mu ce to tun da ƙasan mu ce ya kamata mu yi abin da zai yi mata kariyar mutunci yanzu da gwamnati ya yarda ya gano abin da suke wulakanci ne suke son su yi muna kuma da ya ja mutanen mu mun tashi mun yi tsaye mun ce mushi kai gwamnati mun jima muna cewa kasar ga ya kamata a da dakarun kasashen waje da kasar mu yi suke nan gwamnatin da in kai wannan magana cewa shi kai kai ka koma dan ta'adda kai dan bayan 'yan ta'adda ne saboda haka nan kake son a ce ka a kawo dakarun kasashen waje wanda su suke sa ran cewa wannan dakaru sun zo ne domin su taimaka masu suna iya ka gudunmuwa cikin koko da ya kamata a matsayinsu na magabatan kasa su yi don yaƙi da wannan eh, 'yan ta'adda alhali ko shanta sun san ba gaskiya ba ne tunda yau shekara nawa ƙasan mali sun yi yau shekara nawa cikin ƙasar mu shekara tun 2012 zauke shekara goma sha biyu kenan sun taɓa ba mu labarin cewa ga inda 'yan ta'adda sun ka taso nan ƙasar ga suke tasowa su jero da na moto ɗari moto ɗari biyu su zo su kawo hari cikin wani wuri ko cikin gari kuma su koma ba mai ban bayani ga inda suka bi ga su ko suno ne alhali suna da halin su san ko mutum nawa kenan kuma komi bisa jikin kowa suna iya wai president abin da mutane ke son su gane a nan shi wannan sansanin na kasar amurka da ke yankin agadas hmm. shin kafa shi a su kudade da suke zuba wa kasar nijar kamar yadda suke zuba irin su a kasar jibuti tunda suna da irin shi irin wannan sansanin a kasar jibuti wanda kuma na ji an ce wajen miliyan 63 ne suke zuba wa kasar ta jibuti a kowace shekara eh, eh to can kasar jibuti sun mai da kansu wannan kasa mai irin wannan sana'a wadda kasa ce da Allah ya ma matsayi mhm. cikin tahiyar duniya na yau hmm. tana daidai wurin da kowa na son ya zo shi ma ya kawo inda zai nashi hanke kamar yanzu ai Nijar mu ma haka nan ne muna da wannan matsayi wanda ya kamata a ce magabatanmu sun san da haka nan sun yi aiki da haka nan suna yi la'akari da wannan domin kowa ya zo da irin wannan tunani da wannan niyya da wannan shawara sai an buɗe ta ƙirƙiri kowa ya gane to sai ba a haka nan ba aka yi shi a rufe iyo iyo su ma san ma suka ne ba sai ka sa Allah hankalinka bane ka san ka nemi ka sani abu zaka sani shi in ba yanzu sama sama wani ya san menene kowa ya ga lokacin da an kai kwanakin baya attack din Israel na zuwa ga bandu da Gaza ai don in daga tashi daga Niger ne suke tashi suna zuwa suna larwan abin da yake faruwa a can yankin kaza mm. amurkawa suke aiki da su haka nan kuma suna da damar kallon duka na'urori da ta wannan hanyar na'ura abubuwan da suke faruwa a cikin waɗanda ƙasashe namu duka na kewaye don wani algeri wani libi wani egypt wani egypt wani sudan mm. wani nigeria wani eh, duka sauran tarkace na mm. africa the west haka ne tafiya take kenan sun samu dama na su kalli abin to in haka nan ne gure su ai bai kamata ba su yaudare mu su faɗa mana gaskiya ce wai sun yi wuri ne kawai na antaranma mhm. na za su zuwa su yi na antaranman din mutanen mu su ba mu horo eh, eh, ai muna wani brigade special ai dan taimaka mana dan gunto abubuwa wanda za a mai da mutanen ma karshen su koma kamar irin nasu sun ko duk wanda sun kai ma tarbiya zai mai da kanshi nasu ba na gida ba to muna fata ya koma karkashin kulawarsu eh muna fata duka 'yan ƙasarmu 'yan Nijar maza da mata wanda suka samu irin wannan hudda da Amurkawa ko da wata ƙasar Turai ko ta ƙasa ko wace iri ce kar mai da kansu 'yan amsa shata waɗannan ƙasashe na cewa su ai su yarda su ba da haɗin kai da aka ci a ɗan gari aka cin aka cin aka cin gari ko mhm. to kai kana dan gida kai ne ka san gari ka san mutane ka san garin ku ka san kuma ka san matsalar garin ku yanzu sai saboda ka taba aiki can sun koya maka aiki kai yi hudda da su kai menene sai a ce yanzu ga kokowa ta gari ta mutunta kasa ka bar ta ka koma bin su ai wanda haka nan ya zan wayansu na tunanin kamar Niger ta dauko kokowar da za ta shi karfin ta muna rikici da sai dai yawo muna rikici da eh, wallahi eh, muna rikici da Faransa kuma gashi yanzu an takalo a America ai in gaya maka na haɗe shi tun tun lokacin da wanga zancen ya fara da aka yi zancen kora horon shi hmm. ai ba mu tsaya ga horon shi ɗaya muka ce amma su gare su za a fara ai ba kowa bai tsammanin abun na iya zama haka nan a yau din nan su kan kansu suna cikin laboratoire ɗinsu suna cikin mamakin kaka an kai abin ya zama haka tunda da ai suna tsammanin ba za su zuwa ba ai makaron cewa ya ambasadar in bai zuwa ai wanda annan ba su da hanyar su ce za su iya koran ambasadar din shi kuma wanda annan ba su iya hanyar su ce su koyi ta bataliya bataliya shi ba su da wannan eh, hanya iko ya ce bai zuwa to bai taima to haka nan ne ko amurka waɗanga in allah ya so ya yarda ai an ƙare ma lokaci ɗaya ne muke jira shi ne nike jan hankalin mutane na su gane mahimmancin ko da ake mahimmancin unhwanin wannan kokowar da ake yau tun wancan sati zauke da Nijar ta hito ta ce ai ga matakin da an ka ɗauka daga yau kuma a aikace kai tsaye nan take ai sai abin ya zamanto kamar jisuwa sai abin yana har ma ya hirgita mutane suna mamakin kaka taka faruwa kaka yiwuwa kaka za a iya cewa yan karamin kasa kamar Nijar ga nasu gani Nijar karamar kasa ce wallahi Nijar ba karamar kasa ba ce ni Allah ya sa na san Nijar ba karamar kasa ba ce hmm. kuma wallahi duk wanda mun ka tarka insha Allah ta'ala sai ya hodi duk kuma wanda ya tarbe mu ya tarke mu insha Allah sai ya hodi ai mun haɗi ba yanzu ne muka magana ba mun jima wani haɗi ai mun jima wani haɗin duk wanda ya ce zai da wani irin tunane mugun tunane ko baka ne ai kaji kullum mun kare ina maka addu'a ina addu'a ina faɗin wannan zance to insha Allah ta'ala haka ne abin zai tabbata da muka ce ba mu zuwa mu roƙi wani sai da yawo ko wani wane ne su zo su hita abinsu su da kansu za su jaye abinsu ba haka nan ba ai mutane can suka ta ai ta wane ne a sheka na ta can ai wane ne atai agogo na ai wane ne suna tsammanin dole sai mun bi ta wannan a ne a walakance kamar lokacin da kowa ya gasan da talon shugaban kasan da eh, benin yake magana yana cika iska da shugaban kasar Cote d'Ivoire yake magana yana cika iska yana dibin kamar wannan duk abin nan kamar yanzu ne take kai tsaye ya azame mu kan wallasa ne wallahi Nijar ba kan wannan ce ba wallahi Nijar ba kan wannan ce ba kuma duk wanda ya yi kuskure ya ɗauke ta akan haka nan wallahi ƙarshen shi kunya Allah nake faɗa maka yanzu wannan tahiyar da kake gani ai an kare ta amurkawa dole su kwashe kayan su tun da cikin sharuɗan dokokin su su da kansu ma akwai abin da suka taka doka tasu bai dace ba su ci gaba da zama a nan wajibi ne tun da sun an ce an yi juyin mulki cikin nasu tsari in an yi juyin mulki cikin kasar da an kai juyin mulki a tsarin su duk kasar da an kai juyin mulki kwashe ya nasu da nasu na suke su musamman inda suke da dakaru wata jami'a ta wato ma'aikatar tsaro ta amurka ta ce a hukumance dai hukumomin da nijar ba su ba su ce su fice daga kasar ba tana yi wakila ana tattauna ta kasa kasa yanzu ai abin da aka ce hmm. gwamnatin Nijar cewa ya yi ya ya soke ya yi denonsen wannan matakai da an ka ɗauka ba bisa ƙa'idodin dokokin ƙasarmu na Nijar ba na bada dama a ce an yi hudda akan irin wannan zancen tun da babu inda an kai respectar l'article 168 kuma l'article 169 na kundin tsarin mulki namu wanda ya nuna in ana so a samu rajejeniya da ta tsaro hanyar tsaro wajibi ne ga hanyar da ake bi kuma ga abin da ake yi mm. ba ai ba kenan in ba ai ba kenan ya san da shi kadik kenan a dokance babu shi a dokance eh, eh, kamar ba taba taɓa yin shi ba tunda bai bi hanyar ayi yi doka ba shi amma za a yi mamakin ƙasa babbar kasa wadda ke da bakin faɗa a duniya kamar amerika ta taka irin dokokin ba ina faɗa maka abu guda ka tambayi malumma manya <coughs> malumma manya da suka gane abin da ake ce ma ɗan ɗan gabanin fatiya. Hmm. ka san haka nan hmm. ɗan gabanin fatiya. kamar wani mutum ne wanda zai ganin mata ya ganta ya sadu da ita har ta ɗauki ciki ba a yi arme ba hmm. sai da baya a aihi wannan ɗan da bayan an yi aihe shi sai a yi a arme a ce an yi uwa shi ai in ka tambayi labari lalle ga uban ga uwar amma ai a musulmunce ni an matsayin wannan ɗa wannan ɗa wani iri ne zuwa ga a musulmunce ya zan ɗa aihohe wanda adda gado ko bai da ka tambayi malumma ai muna cikin lokacin da ake ake mi ake ce mishi musabaka to ga musabaka nan ga ga amsa nan mai wanda adda shi bada to kaga kenan dan gabanin fatiha ɗa ne amma wanda bai da matsayin cikakken ɗa da adda hanyar yin abin da ɗiya suke mhm. kuma da adda hakin ya samu abin da ɗiya ga samu tunda ɗan mutum na gadon shi mhm. amma kamin zan shi na iya gadon sai da sharuɗa to kaga kenan yau an zo kawai sun kwaso kayansu babu inda an kai wannan rajejeniya na tsakanin ƙasa da ƙasa wadda an bi hanya an bi ƙa'idodi an bi wadda ya kamata kamin a ce an ba su damar su zo su kawo kayan su har su zo su hidda wuri su hidda hili su fara gine-gine su fara yin komi babu inda an kai takarda ta gaske sai an kare komi ne su kananan suna zancen wai su sun sa wajen tawasan de da dola ko da euro hmm. ke tawasan miliyon da dola mene ne tawasan da dola balantana za a cewa wai amurka ta riga ta sa wannan kuɗaɗe masu kuɗin yawa wanda ya saboda haka nan bai kamata ba a ce yanzu za a iya cewa su duk na abu sai su bar shi su kwace yau ba ka gai zawowa aka ba yanzu in ka zo kai gina bisa karen wani wanda ba nashi ba sai ya sa a washe gidan tunda kare nashi ne ba naka ba sai ka gina bisa wurin shi ba naka ba kuma an yace shi wurin shi yake so ba ba gidan ba ba abin da ya shafe ko an yi shawara a zo yi roƙon shi ai kaza ni parcel ita ga ta ita ce kaza ga ta karunta an diba nan ne sai nan ne kai gina kai <coughs> to nan kai gina bisa nawar parcel mm. kuma kai makwabci na ne ga can parcel wuya tsakanin mu sai kai kuskure ka zo nan kuma wani biya a ce ma da gangan ka yi saboda ka hi gane ma ka zo wannan wurin yalla yana wa kwana biya akwai nan kai ko can kwana guda ce sai kana gane abin ka to kenan in ka zo kai wannan ni da adda wanga ko kayi gina yan samaniya kayi ta inda so sai in ce ban so ni wuri na nake so mhm. kuma dole kuma wurin na kuma a sa ka kai da kai wannan gina a sa wa da kai gina nan ka ɗebe wuri guda guda kana ɗebe ka roshe wurin kuma haka take ka bada hili ai ba mu ce su yi ba suna su kwashi kayan su su kwashi kayan su so ɗauki su da su su ta inda suke zuwa ai sun san abin da a ƙasa ga inda suka zamna wurin da suka zo suka ɗebi wannan hilin sun san mi ke ƙasa can tunda ba ai muna shawara balle mu taimu diba mu gani mi kenan eske babu wani abu kada ji mutane na faɗin ma wurin da suka aza kayan su akwai ma eh, akwai on akwai jannariya kenan da nan ƙasan nan sun ma gano akwai ta suka aza wannan bataliya nasu da nan cikin wannan wurin sunan suna wannan bataliya kuma suna suna aikin aikin gina aikin gina gina gina ɗiba wannan arziki na na wura da yake nan wanda kai ba kama sani ba balle ka gani tunda ba abu hanyar ka shiga babu wanda adda hanya ya shiga ai kaji gwamnati eh, portfolio da ya magana ya ce cikin magana shi ko hanya babu na wanda adda azinin a tai a ga abin da ke ciki yana yiwuwa cikin ƙasa cikin ƙasa ta ka zo kai abin da ban san abin da ke cikin ɗakin ka ba kuma cikin gida na kai ɗakin da ban san abin da ka sa ciki ba kuma yana nan cikin zaman cikin gida na yake kuma yana lisahi akan gida na da za a lisan shi ba a lisahin gidanka mm. kuma ni ban san me kake yi ba ban san masar da kake ci ban san abin da ake ciki ba ya kamata in sani in yarda in bada haɗin kai ku ta yi abin da ya shahe ku amma ya kamata in sani to kaga shine yasa yanzu gwamnati ya ce to jama'a mun yi da sunanku da sunanku al'ummar Nijar da sunan tambayar da kun kai muna da sunan kiran da kun kai muna da sunan umarnin da kun ka bamu mun ɗauki niyyar cewa mu za mu wannan kokowa ta garko mutuncin ƙasa da mutuncin al'umma za mu yin kokowa kuma na garko mutuncin a kan haka ne muka ce amurkawa wannan hankalin walakanci da reni da rena nawa da renawa da suke nuna muna bai kamata ba mu ci gaba da ɗaukar shi da sunanku. mun ce mu tsaida masa homiya a tsaida sahu kowa shi gane matsayin shi a raba liman da mamu a san kaka take ka fahimta to wannan abubuwan nan da gwamnati ya yi ya yi babban abin da duk ɗan nijar mai kishin ƙasar nijar mai mutunta Nijar mai son kasar shi mai darata kanshi mai kima ya kamata ya shi daɗin wannan abu kuma ya samu hanzarin ba da kanshi domin a yi duk koko da ya dace a yi cikin hanya cikin daidai wanda ya kamata kamar wanda mun kai kwanakin baya mm. domin duniya ta shaida ba su ne ba a matsayin su na eh, kwamitin matsalistan tsaro ko gwamnati mm. na ceton ƙasa mm. al'ummar ƙasar ce take bayan tahir shi ko abin da take so ne yake aiwata mm. kenan dole cikinmu mazanmu da matanmu birni da ƙauye mu nuna ba da haɗin kai mu wuce declaration sanarwa ai sanarwa sai biyan bayan sanarwa kuma sai a samu dama ai irin hutowa kamar yadda aka yi jiya Allah shi mu duk wanda ya huto albarka malamai da suka yi da malumma suka yi taro suka ce sun gayyaci mutane za su unhwani da abin da Allah ya ba su shine malumma ne su yi addu'a su yi Allah akai kuka ga Allah suka kire mutane jiya da mace aka zo la'asar aka yi eh, sallar la'asar tare kuma aka ci gaba da yin addu'o'i an kai alkunutu an kai komi kuma an ka ta yi an ka buɗe baki mutane da suka yi shi da azumi suka yi kenan ka gani wannan wata na albarka wannan watan da ake riba komi a lunkin balinkin to muna hwata ya ƙara muna eh, dama da kuzari kuma 'yan nijar mazanmu da matanmu na birni da ƙauye su ƙara hanzari a kan tsarin da muke kan mu yarda waɗansu mutane su huda mu kan mu yarda waɗansu gajiyayyu waɗansu yan eh, wani tunane na wani hankali su ruda mu su maida mu cikin wani hankali wani tunani wanda zai iya hana mu waga kokowa ta mutunci ta daraja ta mutuntawa mutunta mi mutunta ƙasar mu kokowa ce ta wakai ba wani kakai ma ba ba kana yi bane dan cani ko kana yi dan CNSP ko kana yi dan wani gungu can ko kana yi dan nuhu arzika ko kana yi dan wani can kana yi ne dan kanka saboda zancen ƙasa ne kai ma dan ƙasa ne shine manufa da ake zancen ƙasa mhm. ai ba wani zance ba ne magana ce da ta shahi kowa ko ke matsayinka a matsayinka na ɗan ƙasa ya shahi ka komi an wurinka ya shahi ka komi an matsayinka ya shahi ka tunda baka da wata ƙasa eh baka da wata ƙasa dole ƙasar ka ce kenan yadda take nan ne kake wata a zamna lahiya kuma ka samu ka rayu daidai gwagwadon wanda ake rayuwa yanzu duk abin da an wanda ba daidai ba kuma shine zai baka hanyar hitowa in lokaci ya yi ka hito ka ce nan an yi ba daidai ba nan a gyara duk wanda ya kamata a ce yana yin ba daidai ba shi faɗi duk wanda ya kamata a ce yana yin daidai kuma shi yi daidai a kama mashi duk wanda yake da wani lalata tunani ko lalata ra'ayi ko lalata rayuwa ya kamata a aiko ko mashi addu'a Allah ya shirye shi in yana shiriwa in bai shiriwa to sai fata kuma Allah ya raba mu da shi Allah shi muna maganin shi tunda Allah yana maganin kowa Allah yana iya maganin komi tun da Allah ya san zukatanmu ya san eh duk abin da muke takama Allah ya san shi duk abin da ko wanda baka hiddo da kanka ba ai shi Allah ya sani tun da Allah ya yi ta kanka shi ya shirya ka shi ya halice ka kai ka san abin da yasa an ka halice ka ai baka sani ba ba wanda ya sa abin da an ka yasa an ka halice ka sai shi ɗaya kuma cikin Qur'ani Allah dan ya halice mutane ce dan su bauta mishi ya ce da mutum da aljini Allah ya yi su don su bauta mushi sani an sabko Kur'ani saboda su don su karanci Kur'ani su iya sani ya aka bauta ma Allah ya ne kamata mu yi rayuwar mu ta musulunci kuma mu bauta ma Allah bisa hanyar da Allah ya nuna wanda aka bauta tun mm. tunda in kace za ka bauta ma Allah bar da Allah ya ce ka bauta mashi wani abu ne kake wanda addaban da abin da an ce kenan kai kana cikin wanda suka bace muna fata ka Allah ya samu cikin bace da haka kenan eh gahiran inda mun ka kawo gahiran mu mm. ya kamata mutane su sani tahiya wannan da ake ciki tahiya ce ta mu duka tahiya ce wadda ya kamata mu bada haɗin kai tahiya ce wadda ya kamata mu samu hanzari da kuzari a dare da rana kuma mu buɗe idanu mu buɗe kunnuwa duk abin da muka samu labarin ga irin ɓannar da suka iya muna to mu yi maza maza babu wata wata mu samu hanyar da za mu yi mu sanar da labarin nan inda ya kamata a sanar da shi wanda ya kamata a faɗa ma ko a faɗa ma wanda ga iya faɗa ma wanda ga iya faɗa ma wanda ga iya faɗa ma ga wanda ga iya aiki sai magana ta kai sai a ɗauki kai. ai amurkawa da kake ganin su nan mutane ne suke bani mamaki amurkawa ai abin da suke abin mutane ne suke yi amma ai har yanzu akwai abin da ba su sani ba har yanzu suna neman su kai su san wani abu san shi ba yanzu ai kai ga yanzu shi ba amurka in yana so ya ga wani abu ai in yana so ya ga wani abu da nesa sai ya shiga ko ya shiga wani telescope ko kuma ya shiga wani abu can yannan da bayan wata na'ura wadda gaba shi dama ya gamu da ita nan shi sannan ne zai iya ganin wani abu ko ya ji wani abu mm. to amma ya Allah akwai abubuwa da yawa da ya sanar da mutane ya koya wa mutane ya iya ya sanar da mutane ya ganar da mutane wanda mutane sun ka sani wanda gaba su dama su sani ba sai ka ta nesa ba su ji ba sai kaga sai kaga wanda sun kashi ba su gani ba sai kaga wanda sun gane kamar wanda a makarar da an kai eh eh biya mm, ce musu renon insu na na sai dawo mm. na iyo da suka tare renon insu na sai dawo harkokin su wa tara da sauransu mm-hmm. to haka ne ta hitaki ai Allah da yake nan ba zalimin sarki bane Allah bai barin bayan shi sahihan bayan shi wanda suke yi tsakanin da Allah wanda suka san da shi suka tsayantar da shi suka yi imani da ba mai yi sai shi kun ba wanda ya sai sai shi amma da yawa cikin yi Allah ya umarni ne yake bada Allah ya bari da kanshi ya bari da kanshi yanzu diba in ka roki Allah wani abu Allah ai in ka roƙe shi in ya ba sai ya cusa ma wani ra'ayin ya tayye maka wannan aikin mm. sai ya jayo shi ya jayo ka ya gama ka da shi inda ya kamata ku gamu domin abin nan da zai maka ya zan hanyar samun biyan bukatan nan da kai roƙe shi Allah haka ne take ai an bari yin daman da an kai zamanin Annabi Musa ai da suka da yan takahe suka ce ai su don su shaida sai in Allah shi ya ya gwada musu shi Allah ne da gaske ga ai abu aka aje musu gaba gare su suna an ka zo an kai abin nan da ka san da ɗari su wani abin da aka yi musu miya ce musu kuma na laikaila mm. aka kawo musu don su samu su ci su kai matsalar ruwa Allah ya ba da umarni ga annabi Musa ce di ba sandan nan daga ka buga ta in ka buga ta ga abin zai ai kuma ka ganin sai ya yi da Allah ya ce kuma sai ga ruwa sun zaka kowa sun iya sha eh ga nan wajen mm. huda goma sha biyu to kenan duk wannan mu'uzuzan da kake gani ai babu wanda ya wuce Ko wani annan da tarihin shi da yadda an kai shi shine nan cikin tarihi sai kuma tashin kiyama akwai shi abin da ya wuce nan ba ya wuce ne lokaci ya wuce zancen lokaci ne tunda don rayuwa lokaci ne yanzu lokacin da muka fara wannan hira zauke yanzu aka gani tahiya ta tahiya yanzu nan daga ba sai gaji an ce ai lokacin da an gaba mu ya mm, kare <laughs> sai kuma ai dibin lokacin zafi mai zuwa mm, mm. wanda za a gani yadda ya kamata a yi to shine nike fata mutanen mu yan Nijar mazan mu da matan mu mu gane da ba mu iya cin galba kuma sai mun hana kanmu wannan cuta da take cikin mu cutar keta cutar hasada cutar bakin ciki cutar yauda cutar zalunci cutar wanda abubuwan da duk bai dace ba a ce a matsayinka na musulmi ka yi haka nan wanda in ka yi shi sai ka yi nadama to yaya za a yi mu su gane da za mu iya mu ci galba kan komi in mun yi doni ban fullo doni ban ba ɗin ciya ba mm. doni an ka ce ban ko dawo daya yawa an mai da kamar kandau mhm. kenan in ya an zan kandau kenan an zan wi guda in kuma an zan cinciya ita ma matsayin ki ɗaya tunda ai ba ta iya zama cinciya sai in an gama ta mhm. in ba a gama ta ba ta zan su bize karan tsintsiya eh to su bize me aka da shi illa a kai a kulkula hakuwa mhm. to eh, in ana haɗe ya za a yi a kare shi tunda da ana gaman nan a ta habigi amma in yana daban-daban a ta su bize mi a kin jiga su bize a karye shi a yi kwalkwala haƙuwa. Eh, sannan wanda kwalkwala na, kai nan kuwa ci nama kenan kai babu batunka <laughs> ka gani ko kenan babu batunka batu <laughs> shi ne adda matsala to don haka mutane mu yarda mu gane mu ba da kanmu neman mu fahimta neman sani da ilimi da fahimta ba ilimin mu adda matsala kana da shi in baka unhwani da shi unhwanin alheri bai taimaka maka ba in kana da sani ba kai unhwani da sanin ka ba kuma ka sanar da mutane sun kai unhwani da sanin ka ba kai unhwani da shi ba in kana da uh, wani wata fa'inta baka raba ta da mutane ka fa'intar da su ka gane sun gane tun da lokacin da mun ka gane gaba mm-hmm. sannan ne ko mu take armashi tun da in mun ka taso akan kowa ya gane kowa ya san manufa kaga ba kallon juna ne zamu yi ba ina ake ina aka dosa ba kallon juna ne zamu yi ba hangen hangen inda zamu na ne zamu ta kowa gaban shi na kai kallo amma in kana kallo yana kallon ka ba sai mu gamu ba sai a zo a tafi mu gama eh a gamu ko mm-hmm. amma in ya zama to on on on on regarde dans la même direction hangen mu guda ne guyin mu guda ne mm-hmm. niyyar mu guda ce garkuwar kasan mu mutunta kasan mu neman zaman lahiya cikin ƙasarmu haɗin kai cikin ƙasarmu kyautata zama rayuwa cikin cikin ƙasarmu to kowa in ya zamanto shi ne ya sa gaba ai ba ayin wani ha'incin da kaga mutane suna yi cikin tahiyar da suke saboda son rai da son kai hmm. to kuma duk lokacin da an kai son rai wallahi bayan son rai akwai bacin rai kuma bayan son kai akwai bacin rai kenan duk in muna son mu daidaita mu kyautata rayuwarmu yadda za mu unhwani da ita mu ji daɗin ta kowa ya ji daɗin to billahi lazi sai mun gyara sai mun hana kanmu waɗansu halayen da bai kamata ba a ce cikin tahiyar da muke a ce kaza sai mun gani bari mu ga wanda za su yi bari mu kaza bari mu kaza tunda waɗansu mutane eh wannan irin tunane ne suke da su suna nan zaune sun yi ambuske suna shirin ta lalace ta ɓaci shine suke so yaushe za ta ɓaci yaushe wannan rana za ta zuwa to Allah ya bai faɗa maka yanzu nan gaba mun yi zama da waɗansu masu tunani ba yau da shekara guda ba rawa da haka waɗansu in an ce musu suna iya zama wani hali wani matsayi ana yi ba da su ba ai za su ribin kai kama haukaci ne mm, eh kaka ta wace hanya kamar wadda masaudi ya yi magana cikin gidan rediyo tel television akwai wata audio nan da wani video ne inda yake kwatanta ai su yadda suka tsara yadda suka ɗauki matakai yadda suka nan suna yi yadda tsarin su yake ba su ga wanda za a yi ba ai masu hambare su hmm. to Allah za ka yi wayo hmm. to ba gashi ba inda ba ka tsammani nan ana inda ake tsammani ana dibin wuta ta tashi makera sai ta tashi masaka to ya za ka yi tunda masaka cikin kanka babu tunanin wuta ta tashi tunda babu ni zai kai wuta ma <laughs> ka gani ko to sai ta tashi masaka ka gani ko mm-hmm. da fir'auna ya nuna cikin rishin ladabin shi zuwa ga Allah mm-hmm. ya ce ai shi ne Allah shi ma Allah ne kenan mutane su ba wani neman wani Allah ba wani Allah shi ne Allah to da Allah zai gwada mashi ba gaskiya ne ba wanda zai hambara da shi eh kaka ne yake ba Allah sai nuna mashi ba yadda yake lokaci Allah ai bai da lokaci Allah shi na eh shi ya lokaci shi tsawo ko shi kaɗan ya baka dama kai ta abin da kai eh ya baka dama kai ta amma ayo shi na shi ina gwan shi ba kai ne a da tsawon lokacin ini da ini da kwana da shekara ba ya ya ɗauki lokacin shi wanda ya gani ya kamata wanda ba ya tsammani an ka kirkira mutum nan bai tsammani cikin gidan shi ya ci da shi ya rayar da shi ya komi a cikin gidan shi ya san komi na cikin gidan da lokaci na a bashi umarnin ya ɗauki abin da ya kamata ya yi sai Allah ya sanar da shi wanda zai yi saboda shi kare da wannan ya nuna ma duniya ta shaida ba shi shi ba Allah ba ne kuma abin da yake takamai ya sani ko ya iya bai iya ba duk ko mutumin da ka gani yana bukun gaba na cewa shi ya sani ko ya iya ko ya yi kaza wallahi tallahi ka tausayin shi ai duniya sani yawa gare shi Allah ya ba ga mutane da yawa kuma bai faɗa mu kowa ba kenan mutum komi kake yi ka shi da hankalin da ta kabar gadara da cika baki kabar gadara da cika baki ka abu na kima ka abu wanda ya kamata in ma ka haɗu wani abu don ya zan darasi ne ko misali don mutane su gane abin da ke faruwa ko abin da yake iya yiwa don su san akwai haka su gane da haka mm-hmm. ai kuma don kaga ka a mutane Allah bai wani abu na mamaki ba zuwa ga annabi Musa yan ma yi shi haddar dabi yake dimi ma yana yi dumin shi bai hito da kyau mm. sai da an ka gama mashi yace a gama mashi da kanin shi annabi <laughs> Karuna mm. saboda shi in akwai inda bai iya faɗin magana da jan mutane su shi sai shi bai da daddabi sai mm. shi aka faɗa mashi ko ya cika Allah ne shi ne adda hikima ta shi adda tsarin shi shi adda niyyar shi shi adda burin shi kuma wannan abin da uzuzzan da ya sa sandar da ai sanda ce da gata nan gare ta dago ta ba da wani wuri sanda ce da kowa sai amma sai Allah ya sa mata uzuzzan yadda eh, duk abin da yake son a yi ta hanyar wannan sanda zai wa kamar yadda an ka ba da dama zoben da annabi suleiman yake unhwani da shi ya ɗaɗarmi gare shi ta wannan hanya yake samun damar ya yi duk irin abin da yake yi ko ya yi ta wannan hanya da shi radda Allah yake son ya bashi damar ya gane attention baka zan Allah ba kai annabi na ne baka zan Allah ba kaka tsammani kai kake yi da kanka kaga sai an kaba da zoben sai ya koma gashi ya zama <laughs> bai iya yin kuɗi mm-hmm. ka gane ko mm. ya zama bai iya yin kuɗi mm. kaga wani duka wannan tarihi an haɗe shi an sanar da mutane shi domin saboda mutane su yi kansu hankali tunda duk irin ikon da za ka yi bai kai na Suleiman duk irin tsananin rashin ladabinka da rashin mutunta bai kai fir'auna ba amma ka gani yadda Allah ya gwada cikin tarihi yadda aka kare da su kenan kai mutum ka zo yanzu kamar irin yadda mutane suke nuna muna kamar yadda wa Allah nan wata rana da yasa suka yi muna mai naƙisa kuma mai naƙisa ga da an kai muna ba komi ba yasa suka yi ta saboda mun sa hanyar kokowa don taimakon al'umma na cewa cikin tsarin gada kuke da niyyayi akwai kurakurai akwai damuwa wadda take iya cutar al'umma ƙasar Nijar. Wadda ana mu gani ta mahi kamari ga irin abin da aka so a yi zamanin shugaba Muhammadu Tanja lokacin da Hamma yana shugaban gwamnati an kai wannan eh, wannan me aka ce mata eh, doka na ƙarin haraji bisa TVA bisa abinci. Mm. Wanga abin da kuke nuhi ya lunkin balunkin wannan abubuwa. muka ce ya kamata a zo a zamna a yi nazari a ka shawarwari suka ce a ai su abin da sun ka hango tun da an waɗa musu da turai dama kamin su yi da faransa ne ministan in finance faransa na macron mm. zamanin da macron ya zo iko shi na sabon zuwa mm. ya tattara su ya ce musu ga wanda ya kamata su yi kowa ya je ƙasar shi ya aiwatar da wannan yo ai muna da al'adu muna da abin da gayuwa ka ce yanzu Nijar za a haraji bisa taki <coughs> takin gara Eh, na shanu kashin shanu hmm. ko kuma compost da mutane ga yi nan bakin Enitex <coughs> suna sai da masu yin salatu ko masu yin wannan hmm. masu hmm. noman gaki ka ce wai sai an yi tax bisan shi ko kuma ka ce sai an mu Niger yanzu za mu mu bar addinin mu mu bar al'ali ko an ce zancen al'ada zancen eh, duk shari'a da ta shahi wani eh, gado za a bin al'adun mutane cewa da addinin su mu kuma mun dauke mun mai da kan musulmi cikin addinin musulunci Allah ya hudu ake gaban gado shi ma ya raba gado da kanshi ya hudu da ake gaban shi ya ce ga wanda za a yi kuma sai yanzu ku zo ku sake ku ce ba haka nan ba ku ce ba wanda Allah ya ce za a yi ba ku da kuke so za a yi ko kuma Allah ya ce ga wanda za a yi da zakka ku ce a'a ba wanda Allah ya ce a yi da zaka ba shi ba shi za ku yi ba ku amsar zaka za ku yi za ku yi wani wani abu can in kuka yi shi ku ne za ku gani wanda ya kamata a raba daidai wanda kuma cikin rabon sai kun sata to dan ga ne malam zakari lokacin mu yana duka eh eh wannan hirar da muka yi mhm. na sa mutanen mu su gane da cewa mm. tahiya wannan wadda Allah ya haɗa mu tare ya maida mu 'yan ƙasa guda mu kuma muna mutane cikin zamani guda cikin tahiya guda to kenan dole ne mu tashi tsaye mu gama ƙarhi da ƙarhe mu ba juna hannu mu kama wagga matakai da gwamnati ya ɗauka musamman zuwa ga amurkawa ba su ɗaya ba mu yi abin da zai sa ai komi salum alum kuma su amurkawa suna gudun su ga al'umma na hitowa lokaci zuwa lokaci tana nuna cewa tana kyamar bisa wani abu mm. don haka ya kamata mutanenmu su tsara kansu birni da ƙauye su samu dama ko da yake muna cikin azumi mhm. su samu damar da aso ɗaya aso a nuna a huto a nuna hito gane mun kai gamu mu ne 'yan ƙasar ba wani ba mhm. abin da ya samu ka huto saboda mu kawo goyon baya ga kokowa da muke yi tamu takanmu da muka sa waɗanga wakilanmu su kama muna cewa da sau zamu ne namu ne da sunan mu suke yi mun yarda su yi kuma abin da aka yi dan mu suke yi mhm. duniya ta shaida ke Niger ba ta yarda da Amurkawa ba su zo su zamna cikin ƙasar mu ba wata rajejeniya ta gari ba wata rajejeniya ta bisa hanya ta doka mhm. ba wata rajejeniya ta mutunci ta girmamawa ta daratawa abu ne an kai a walakance na mai takama yana da hali kai ba kada ai wauta ce ga mutum yana tsammanin dan yana da hali yin wanga wani dan wani dan kudi kaddara mm, mm. amana kai tsammanin dan mutum bai da shi ba kwa bane ka san matsayin shi zuwa ga Allah ka san matsayin shi tunda ai Allah da ya halicce shi ya san dan me ya halicce shi kuma ya san abin da ya aje akan shi tunda duk duniya ga da kake gani duk halittar da Allah ya duk dan adam inda Allah ya halitta cikin tahiyar ga da muke tunda an ka fara ke yanzu kowane annan da abin da Allah ya shi? Fadalla President. kowane annan da mission ɗin shi da wanda ya kamata ya yi da abin da bai kamata duka Allah ya sa komi ya dunkule yana nan cikin eh, abin nan ga masu kula da abin da ya kamata to don nan ƙarshe tahiyyar yadda muke muna fata magabata jima'a na koke-koke suna kwatanta abubuwa da dama da ake ji mm. akwai abubuwan da ake faɗi. wanda hankali ga ɗauka mhm. akwai wanda mutane suke hudi na hankali bai ɗauka saboda son rai ne mm. da son kai da nuna wata wani wani wata wani wata manuwa wata mhm. manakisa wani abu dai wanda ya zamanto neman na aka yi ta ko kaka a guguntar da tahiyan nan mhm. a yi wanda za a yi a rubar da tahiya saboda in an ka rubar da tahiyan nan tsarin da an ka sa ma gaba za a yi zai ruru shi mm, wace mm. to ba mu fata wannan abun ya tabbata ba mu fata Allah ya ba su sa'a ga gurinsu na cuta mhm. na yaudara na neman su yi abin da zai kawo ta da zamna tsaye mhm. a cikin tahiyar ga tamu ta mu a cikin wagga hanya da muka ma gaba tsakanin mu da kasashe uku inga da muke tare cewa da mali da burkina kuma mu ba da haɗin kai na cewa duk lokacin da duk abin da ya shahi mali ko ya shahi burkina ya shahi niger hankalinmu ya kamata ya zamanto hankalin tunanin kaka za mu yi mu gama ƙarfi da ƙarfe domin mu huskanci abu kan wani ya yi a a waga magana ta suwa ne ce sai suwa ne sai mm, suwa ne sai mm. suwa ne magana ce da ya kamata mu ba mu yi kokowa karatun abin da an na kirki da an kai burkina ko mali mm-hmm. mu koyon shi nijar abin da an na lalata da aka yi mali ko burkina muka ji labari mu yi kokowa kawarce mu mun addu'a Allah ya shirye su Allah ya kama musu Allah ya gyara musu saboda mu samu mu tattalla mu kama ma juna mu yi tahiyar daga gaba mu dama cin galba ga wannan gurin da muka sama gaba mm. kuma insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala in Allah ya so ya yarda komi zai zai zuwa daidai al'ummar mu za ta samu riba kuma ƙasar mu za ta samu matsayi ingantacce tahiyar ga da muka sama gaba za ta armashi su da kansu turawan ko na faranshi ko na amurka mhm. ko na sauran kasashe mhm. masu hankalin eh, turawan yamma mhm. ko kuma waɗancan da suke ka wani rasha wani wani iran wani turki wani eh, wani cin wani wane ne kowa annan tun da ya ga yadda mun kai da waɗancan mm. kuma ya ga niyyarmu da gurinmu ya ga abin da ya samu mun kai haka nan da su ba don mu hito bayan su bane ko mu bata da su don mu zo mu ba da kanmu cikin inda za a kuma maida mu cikin gidan jiya a'a babu wannan tunani wani dan uwanmu ya yi wani rubutu wanda ya yi nazari na gode mashi mm. wannan farmo mummuni mm-hmm. eh, da yake kwansaye na premier minister mm-hmm. sun yi tahiya tare da premier minister sun tahi rasha bayan rasha sun taho iran bayan iran kuma sun tai turki ya ba shi dama samun hankalin tunani da nazari da cinkaye na cewa ya tafi waɗannan ƙasashe ga wanga lokaci ya ga yadda hankalinsu yake da tunaninsu yake yadda suke girmamar da mutane ya san turai tun ba yau ba hmm. ya yi zama kanada ya yi zama ya yi ya yi zama faranshi ya san halin rayuwar mutanen hankalin yamma ya san yadda suke kuma yanzu ya ga waɗannan ƙasashen da ya tafi da hankali da bayan shugaban gwamnati suka tafi ya yi hange na cewa babu gami babu gami tsakanin halayen waɗanga mhm. da halayen waɗancan masu hankalin reni da mulkin mallaka wanda ga ganin ƙarhi ne zai gwada maka dole ka bi da wanda zai neman shawara tsakanin ku ku gane ma juna ku ta tahiyya ba ta zama mm. guda ina son mutane su gane da hakan yanzu mu da muke kwatanta ya kamata a buɗe hannuwa a dibi duniyan nan da wa muka iya shiryawa arzikin ga da Allah ya mallaka muna cikin ƙasanmu ƙaƙa za mu yi mu yi tsarin unhwani da shi yadda zai zamanto unhwanin alheri ga ga kowa da kowa ga ƙasanmu ga makwabtanmu ga duka duniya gaba tunda mu ba muna neman cutar wani bane ba muna da hankalin wani neman ramo gayya bane ko muna da hankalin cewa a'a ai yanzu mu an yaudare mu ai muna kaza eh muna son mu ma mu kai inda za mu ramawa a'a muna neman yadda duniya za mu koma abin da ba ta daidai wadda in jiya an walakantar da kakinninmu an yi masu musgunawa an yi sa su aikin badala aikin walakanci aikin cuta aikin yaudara aikin rashin mutunta rashin girmamawa yanzu a iske mu mu hana kanmu ai muna haka nan kuma mu ba za su iske wannan tarihi sai su iske da ɗiyan waɗancan da jikokinsu da ɗiyanmu da jikokinmu za su gamuwa sai dai ilimin ka shara baka da mutane. Ai tahiya ta mutunci. Ai tahiya dole ta mutunci wanda ka sani na sani tun da muna lakwal guda. A yau din nan ayyar eh, muna cikin haka nan. da akwai su da dama mun yi karatu tare da su. Mun yi lakwal irin tasu, mun yi ta ƙasar su, mun yi su tare da su, an yi jarabawa, mun ci galba a kansu. Kenan abin da abin mu da su mu mun komo kasashen mu ba mu da kayan aikin da za mu jara abin da muka yi karatun da muka yi eh, ilimin da muke da shi can da can da muka koye shi akwai kayan aiki mun nuna musu muna da hazaka da iyawa da fahimta da ganewa amma yanzu muna mun komo gida kayan aikin ba mu da su kenan abin da muka muka sanin nan dole sai ma wani bi ya kubce muna tunda eh abin da kake yi yau da kullum ka saba da yin shi kaga sai eh, kullum kana karuwa ne amma in duk abin da ka bari sai shi baka duk abin da ba ka yi kullum sai kana yi kaɗan kaɗan yana hita cikin kanka kaɗan kaɗan kana mance shi haka kai ma ka mance shi amma in akwai halin mu shirya mu yi abin da zai sa mu ma cikin ƙasashen mu mu yi ƙoƙarin duk wani hanzari da waɗancan sun kai mu ma mu yi shi domin mu ƙara hanzarin gina ƙasashen mu mu yi mu ma mu girka waɗansu abubuwa masu zamanto na unhwani na gina kasashenmu in muka sa kanmu bisa wannan hanya to insha Allah sai mu hamdala don ƙarshen ta Allah ubangiji ya karba muna wannan azumi na wannan rana rana eh, kuma muna fata Allah da ikon shi ya tsare mu kuma wannan gwamnatin mu hukumomin mu da sauran in kasashen mu gaba ɗaya mm. Allah shi kara muna kuzari da hanzari mm. Allah ya kara muna kuma eh, eh, vigilance da hankalin nazari da tunani da kuma sanin ba mai yi sai Allah kuma mm. ba wanda ya sai sai Allah mun yi imanin da in haka ta samu to sauran abin da ke zuwa lokaci ne komi kenan na lokaci ne mhm. in lokaci ya kuma ba ba makawa sai abin ya tabbata Haza wasu salam shi ba assalamu alaikum. Masu sauraron da kuma wanda suka bibiye mu a shafukan eh, mu na sada zumunta da muka zo ƙarshen shirin namu na wannan tattaunawa da muka yi da President Nuhu Muhammad arzika eh, shugaban kungiyar farar hula ta NPCR wannan a madadin shi da kuma lokacin abokan aikin da suka dafa a bangaren na'urori musamman da wanda ke fuskar na'urar sarrafa sautin nan ɗakin magana ni zakara da muke fata alheri sai kuma kun gobe da Allah kuma insha Allah za mu sake dawo da wani sabon shirin kafin nan mu huta.